وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha hudu ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 29 ga watan disamba shekara ta 2020 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue dora daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta ta Najeriya. muna gudanar da karatun wannan littafi mai karin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a kudurin magabata jagororin nan guda hudu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi Abu Salih Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal al-Shaybani wa محمد بن إدريس الشافعي القرشي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة مكوانا أشافينا أربعين دقاء الديدي بيانا دا إمام البيهكي يفتر أسكن مناقب نا إمام الشافعي وانده نتحكوشي أثري دقاء أبو محمد الزبيري يازو ورن إمام الشافعي yake cewa wani mutumi ya zo wurin imamu shafi'i yana masa tambaya akan imani sai imamu shafi'i ya ci gaba da masa bayani akan matakai na imani a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hudu. bayan imamu shafi'i ya masa dogon bayani akan maratibul iman har wannan mutumin yake tambayin imamu a shafi'i yake cewa to kenan ya nuna imani baya tsayawa a wuri ɗaya imamu shafi'i ya ce masa e yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙaruwa da kyawawan ayyukan da bawa yake aiwatar da su tsakaninsa da ubangiji yana raguwa idan ayyukansa na alkhairi sun ragu sa'an nan kuma ya ci gaba da sabawa ubangijinsa to imam shafi'i sai ya ci gaba da bayani yake cewa wa farada Allahu 'ala lisan al-qawl abiru at-ta'bir 'an al wa shafi'i Allah ya ji kansa da rahama sai ya ci gaba da yin bayani ga wannan mutumin sai ya ce masa wa farada Allahu ala lisan Allah kuma ya fallanta wa harshe na dan adam alqawlu wat ta'biru an alqalb furuci da bayani akan abin da ya kunshi zuciya bima aqida wa aqarra bihi da abinda shi mutum ya kulla a zuciyarsa kuma ya tabbatar da shi a zuciyarsa to furucinsa shine zai dinga bayani akan abin da ke cikin zuciyarsa faƙwala fi zalika imam shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai ya ce a wannan bayani sai ya kafa masa hujja da ƙulu amanna billahi ku ce kun yi imani da Allah kaga imani da Allah ya kunshi rukunai guda hudu su ne arkanu imanu billah na farko al'imanu bi wujudillah dole ka yadda akwai Allah saboda akwai mutanen da kwata-kwata ba su yadda da samuwar Allah ba su ne da turi kira atheist wanda su ba su yadda da Allah ba suna ganin babu Allah duniyan nan mutum zai ci bilis ne a cikinta idan ya yi mai kyau in ma ya marar kyau babu wanda zai tambaye shi a kai to kafiran makka suna da irin wannan ƙudiri har suke cewa wa ƙalu ma hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar suna cewa ai ba komai bane face rayuwar mu ta duniya muna mutuwa muna rayuwa ba abin da ke kashe mu sai zamani wato ɗabi'a ta samar da komai babu Allah shine Allah ya maida musu da martani yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne ba tare da komai ba ko kuwa su ne masu yin halittar nan istifhamul inkari ne a taubihi Allah yana wato inkari akan wannan aiki da suke yi to kaga shi ne na farko sannan al'imanu bi rububi la. yin imani da aikace-aikacen Allah subhanahu wa ta'ala dole mutum ya yadda wato duk wani abu da kake gani a doron ƙasa Allah ne ya samar da shi kashewa rayawa azurtawa talautawa rashin lafiya da sauransu duka babu mai yin wannan sai Allah sai nan abu na uku shine alimanu bi bi uluhiyatillah yin imani babu wanda ya cancanci a kaita shi da bauta fi Allah na hudu al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi al'ula yin imani da sunayen Allah mafi kyawu da siffofin sama ɗaukaka wannan su ne rukunan yin imani da Allah kaga idan zuciya ya kullaci cewa Allah shi kadai ya cancanci a bautata masa to harshe zai furuta shi sannan kuma gafai za su gaskata wannan aiki shine sai ya ce wa kuma Allah maɗaukaki ya ce wa ƙulu nasi husna ku gaya wa mutane mafi kyawu a zance duk lokacin da za ku yi mu'amala da mutane a magana to ku faɗi magana mafi kyawu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranan ƙarshe ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru to in za ku yi wa mutane magana ku gaya musu magana mafi kyawu in ji Allah subhanahu wa ta'ala fadhalika ma farada Allahu ala lisani kawun, ya yace wannan shine abinda Allah ya fallanta wa harshe na zance wa ta'biru an alqalb da kuma fassara abinda ke cikin zuciya wa huwa amaluhu wannan kuma shine aikin zuciya shine amalul qalb walfarzu alaihi min iman sannan kuma da farilla akan haka na imani cewa wajibi ne mutum abinda ya kudurta shi ya aiwatar da shi a zuciya wajen kashi ta Allah sa'annan kuma ya aiwatar da ayyuka na alkhairi shine yanzu akwai amalul qal akwai kuma amalul jawari amalul qal shine abin da ya tabbata a zuciya na imani ya zauna yana daga cikin amalu, sannan kuma na gabai shine aiwatar wanda mutum yake yi na ayyuka na alkhairi wannan kuma yana daga cikin al'amalul jawari ayyuka na gabbai wanda mutum yake aiwatarwa kaga na farko akwai i'tiqadul qalb shine imani sannan akwai qaulul lisan sannan akwai al'amalu bil arkan sune gabbanka wanda kake aiwatar da su kake ayyuka na alkhairi zuciya abin da ya kudurta shi kuma yana karuwa yana raguwa ayyuka ana iya samun aikin mutum da yawaita amma bai ƙara masa imani a zuciya ba sai a ce wannan lahu maziyatul amal yana da fifiko na aiki akwai kuma wanda zai yi aiki ɗan kaɗan amma wannan aikin sai ya yi masa tasiri a zuciya sai imaninsa da Allah ya ƙaru kaga wannan yana da fifiko akan wancan wanda ya aiki shi wancan da ya aiki shi yana da maziyatun na aiki shi kuma wannan yana da ma waƙara fi ƙulbihi min al’iman abinda ya zauna a zuciyarsa na imani misali an samu mutum ne ya karanta ƙur'ani sai ya karanta suratul baqara ga mutumin da ya karanta suratul baqara kaga ya karanta kusan izbi wajen biyar ko hudu ne da yan kai to sai aka sami wannan karatun da ya yi ya yi tadabburin ayoyin da ke cikin suratul baqara sai ya ƙara masa imani a zuciya sai imaninsa da alaƙarsa da ubangiji ya ƙaru sai aka samu kuma na biyu ya karanta bakara da ali imran da suratun nisa'i sai dai karatun da ya yi babu tadabburi a ciki irin tadabburin da wancan ya yi sai bai kara masa imani a zuciya ba amma ya samu ƙari da aiki to kaga kowanne a cikinsu yana da fifiko fifikon na farko shine abin da ya ƙaru na imaninsa a zuciya alaƙarsa da ubangiji ya ƙaru shi kuma wancan ƙaruwar da nasa ya samu ayyukan da ya yi na karatun tilawa kaga shi ya fi wancan yawan aiki shi kuma wanda ya fi shi yawan ƙarfin imani a zuciya ina fata mun gane kaga kowanne lahu maziyatun ala akhihi ko wancan ya fi yawan aiki wannan kuma ya fi yawan ne imani to sai malamai suka ce wanne ya fi sai aka ce kowanne na da darajar da yake da shi amma da zai haɗa yawan aiki da kuma ƙaruwan imani a zuciya to da ya fi za a ce alal italak wancan ya fi wannan ba sai dai a ce wancan ya fi shi a wajen aiki saboda ababen da ya karanta ladan na da yawa shi kuma wannan ya fi wancan saboda ma wakara fi kalbihi min iman shi kuma ya fi shi lada da kuma daraja ta wannan ɓangaren kuma da kusanta ta ubangiji kaga anan ana so inda mutum zai haɗa guda biyun fahuwa an sabuwa aula lahu saboda ya ƙara mai imani kuma ya ƙara mai aiki malamai suka ce me dalili akan haka suka ce ga Na abubakarin radiyallahu ta'ala anhu abdullahi bin mas'udin yake faɗi cewa na abubakar ya fi mu bi shay'in wakara fi qalbihi min al-iman sayyidina abubakar ya fi mu daraja ne saboda wani abu na imani na karfi da ya zauna a zuciyarsa to wannan aiki sai ya sa shi kuma wannan ƙarfin imanin na zuciya sai ya sa shi yana aiwatar da ayyuka na alkhairi da ya darasa sahabbai an tafi makabarta kamar inda ya zo a cikin kutubu sita an je makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye gari yau da azumi sai da na bakare ce ni ne manzo Allah sallallahu alaihi kowa ya shiru a cikin sabai sai na bakare ce ni ne manzo Allah ce yau waye ci yadda miskini a wayewan garin yau sai da na bakare ce ni ne kowa ya shiru ba wanda ya magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya ziyarci mara lafiya a yau ɗin nan sai da na abubakar ya ce ni ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan siffofin ba su taɓa cika a jikin ɗan adam ba ce ya shiga aljanna kaga anan kaga abin da ya zauna a zuciyarsa na ƙarfin imani da kuma aiki ya haɗu guda biyu to wannan shine aula wa afdal da mutum idan ya tabbatu a zuciyarsa ayyuka na alkhairi sannan kuma abin da ya zauna a zuciyarsa na imani saboda shi ayyuka abin da ake so ya ƙara maka imani a zuciya da kuma aiwatar da shi to wani zai aiwatar amma ba zai ƙara mai ƙarfin imani a zuciyarsa ba to shi yana da fifiko na aiki wanda kuma ya karamin aiki amma ya ƙara mai imani a zuciya to wannan ya fi ta ɓangaren ƙarin imani a zuciya da alaƙa ta ɗan adam tsakaninsa da ubangiji saboda mutum yana zama mutum ne ƙarfin imaninsa da ke zuciya ai yi manzala ce inna fil jasadi mubugha إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب wannan zuciyar ita ce ɗan adam gyaruwarta ita ce idan Allah ya taimake ka ka tace duk wani abin da ke ciki Allah zai raba ka da amaradul qulub amradul qulub din nan suna daga cikin abin da ke tauye ƙarfin imanin ɗan adam na farko kwafi na biyu hassada ina ba ta gane shi ne na uku iyayya ka kiɗan uwanka musulmi ina ba ta gane kaga duk zai tace maka su sa'an nan kuma kyashi da bakin ciki duk zai kankare maka su idan Allah ya taimake ka imani ya zauna a zuciyarka ina fata an gane sannan uwa uba imani da kaddara ya zauna a zuciyarka shi sa abu hatimin razi yake cewa a lokacin da na duba wannan aya ta Allah maɗaukaki da ya ce a hum ya simu na rahmatar rabbik kanu kasamna hum ma'ishatahum ya ce sai na fahimci cewa ka yi wa ɗan uwanka hasada akan wani abu kana kishiyancan hukuncin Allah ne da ce kawai ce ina kyamaci hasada kaga amradul qulub ne to wannan yana taimakawa mutum imani ya zauna a zuciyarsa shi sa idan kana jin labarin sahabbai sai ka ji ayyukansu waɗannan mutane kamar wato mala'iku suke saboda sun tace zukatansu Allah suka nufa a komai nasu sai Allah ya karɓa musu to sannan kuma ayyuka yana ƙara ƙarfafa abin da ke zuciya na imani imam shafi'i sai ci gaba da cewa wa faradallahu ala sam'i Allah madaukaki ya fallanta wa zuciya an yatanazzaha an al-istima'i ila ma harrama Allah Allah madaukaki ya fallanta da dan adam cewa a tsarkake jin mutum ya tsarkace jinsa zuwa abin da Allah ya haramta duk ya kare kunnansa daga jinsu wa an ya hubba amma na Allahu anhu ya kane dukkan abin da Allah ya haramta masa ya hana kunnansa jinsa a fi zalika dalilin haka Allah maɗaukaki ya ce قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ثم استثنى موضع النسيان فقال جل وعز وإما ينسينك الشيطان أي فقعدت معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يتي الله ما أكتياتي وقد نزل عليكم في الكتاب تبس أن سوكر مكو دق قرآني كوكما وقد نزل عليكم في الكتاب كوكما أن سوكر مكو دق قرآني أن إذا سمعتم آيات الله duk lokacin da kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafircewa ayoyin Allah wa yustahza'u biha kuma ana izgilanci da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da irin waɗannan mutanen da suke kafircewa ayoyin Allah ko suke izgilanci da ayoyin Allah hatta ya hudu fi hadithin gairi har sai sun kutsa wani zancen da ba yi da alaka da kafirci kuma ba yi da alaka da izgilanci innakum izan misluhu in kuwa ba haka ba kuka zauna da mutane suna kafircewa Allah suna izgilanci da ƙur'ani da hadisai ko suna izgilanci da siffa irin siffofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga musulmi ya siffanta da shi Allah ya ce da ku da su kun zama iri ɗaya kuma ku ce komai ba amma kun zauna ana izgilanci misali kamar irin masu kallon fina-finai da hausa wanda a ciki za ka ga ana kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala wai ana izgilanci da addini ko? kamar shi matsalan ana izgilanci da addini ko ana izgilanci ga ustazai waye ce a zama ustazu Allah da manzansa ko? kaga ana izgilanci ne da ayoyin Allah to sai ka ga mutane har suna sa shi a status ɗinsu suna sa shi hadisi nasu da makamancin haka wai mutum yana nuna maka cewa wai shi abin ya burge shi kenan ko to idan kai shi yarin da kai da shi da suka sa hukuncin ku a wurin Allah ina fata an gane ko kuma ka je ana aibanta addini kamar ji matsalan aji wani yana sukan addini abokinka ne ko ɗan uwanka ka zauna farkon abin da za ka mai kamai nasiha idan Allah ya nufe shi da ya karɓi gaskiya ya ɗauka daidai daman bukatar kenan in ya ƙi ka tashi kan ka zauna kusa da shi amince matsalan ka tashi a wurin Dan idan ka zauna Allah ce innakum izan misluhu da kai da su kun zama iri ɗaya ko kuma ka ji wasu su duk inda suka zauna ba su da aiki sai aibanta ma'abuta addini duk mutumin da ya wuce yana da wani siffa ta addini sai ka ga an fara masa izgilanci kaga irin wannan kaka zauna cikinsu ina ba ta an gane har ka gama su sun bai da shi wani abin wato entertainment da suke entertainment mutane sai ka ga wannan yana yi wa ustazai izgilanci maza wancan kuma ita tana yi wa ustazai mata izgilanci ko kuma wani siffa ta addini sai a dinga yi wa wannan siffar izgilanci wannan aya ce ta ubangiji ko karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce to kakka zauna tare da su malam ya sun thumma na mawdi'an nisiyani sai Allah ya yi togaciya a wurin da aka yi mantuwa an zo sai ka manta ana ta bayani sai ka dawo hayyacin kai wannan fa izginanci ake yi wa addini kamanci matsalan faƙala jalla wa azza Allah wanda ya girmama kuma ya buwayi bayansa a komai sai ya ce wa imma yannaka shaitanu amma idan shedan ya mantar da kai cewa wannan aikin da ake yi kafirci ake yi ko izgilanci ake yi wa umarni na Allah ko dokar Allah ko kuma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ai faqa'atta ma'ahum sai ka zauna tare da su sai ka tuna ah wannan abin da suke fa ai izgilanci ne ga addini sai Allah ce fala taq'ud ba'da dhikra مع القوم الظالمين kada ka zauna bayan ka tuna cewa wannan aikin kafirci ne ko kuma wannan aikin izgilanci ne ake yi wa addini tare da mutanen da suka zalunci kawukansu saboda kansu suka zalunta ko saboda yanzu misali idan ka ga mutum ya sa nisfu sai ka fara mai izgilanci a kake wa izgilanci Allah da manzansa saboda waye ya ce a sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma doka ne nawa Allah maɗaukaki amma yanzu matsalan ko kuma mace ta sa hijabi a ƙasa ta zo ta sa niqabi sai ka zo kana mata izgilanci kana kiranta ga wa'ansu kalmomi na aibantawa yanzu ba ita kake aibantawa ba wanda ya bada dokan Allah da manzansa to da su kake izgilanci kuma wannan yana bata addininka kuma yana yana sa Allah ya fushi da kai dalilin wannan aikin Allah ya lalata abin da kai a musulunci ya mai da kai dan wuta har abada kamance matsalan to idan ka gane irin wannan shine Allah ce fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih idan ka ga wanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu suna izgilanci suna kafircewa wai duk akan kamari na duniya shi fa akwai wani mutumi da shi a duniyan nan ba abin da ya ƙi jini kai maganar addini sai fusata ya fara faɗa ku komai ku ce addini kaza kaza kaza kaga irin wannan kana ji ya fara tashi kabar wajen da in musiba ce za ta sauko za ta shafe ku duka sai dai a lahira Allah ya tantance saboda haka yiwu ka tashi kabar wajen saboda wannan mutumin shi sa Allah ya ce ba a ari da anhu kawar da kai gare su ka bar wurin hatta ya kuzo fi hadisin gairi har sai sun kutsa wani bayanin da ba shi ba imma yunsiyannaka shaytan amma idan shaydan ya sa ka manta cewa wannan abin da ake yi fa an ce ta hurumi ne na ubangiji sai Allah ce fala taq'ud ba'da zikra ma'al qawmi zalimin kada ka zauna tare da mutanen da suke azzalumai ne ka tashi a bar wajen kaga anan kwata kwata wato irin wato comedy din nan da ake yi akan abin da ke alaka da addini kwata kwata kaga ba abin saurara bane kuma ba abin kallo bane kaga wasu irin wannan suke kallo wai kawai yana samun funds to za ka fada cikin fushin Allah amma ji matsalan sai malam ya ce kaga saboda ji ne ko in na maganan banza ne sai ka nisance shi idan furuci ne kana wurin da mutum yake faɗi ka tashi ka bar wajen sai ya ce wa qala Allah madaukaki ya ce fa bashir ibad Allah ce ku yi bishara ayi bishara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga bayina suwaye waɗannan bayin Allah ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Allahu akbar yace allazina yastami'una alqawla sune waɗanda suke sauraron zance fayattabi'una ahsana sai su bi mafi kyawu daga cikin zancen duk maganan da suka ji suna bin mafi kyawu ne daga cikinsa ula'ikan ladina hadahumullah irin wa'annan wanda idan suka ji zance suna aiki da mafi kyawu to su ne wanda Allah ya shiryar da su wa ula'ika hum albab wa'annan su ne ma'abuta hankula su ne masu hankali mutumin da zai ji magana mafi kyawu ya yi aiki da shi amma ki matsala ka san akwai wani shi duk inda yake ko da ya ji magana mai kyau da ce waye ya faɗe ta aiwa da ne ba zai karba ba me yasa saboda ya fito a bakin wani shi a tunaninsa idan ya karɓa ya buwa ne kenan ko kaga anan ya jahilci ne ake nufi da wato bayan Allah bawan Allah mai kaifin fasira mai hankali mai haddan nesa shine wanda idan ya saurari magana zai ɗauki mafi kyawu daga cikinsa ya yi aiki da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da musulun hadisin Abu Huraira ya tabbatar da abin da shekan ya gaya wa Abu Huraira. Abu Huraira ya kama shekan yana kwasan zakkan kono. manzo Allah ya ba shi gadi kama shi a ranar farko ya kama shi a rana ta biyu a rana ta uku sai ya ce to barin baka laƙani ya ce idza awaita ila firashik wa tawadda'ta wudu'aka lis-salati wa taja'ta ala shaqqika al-ayman faqra ayat al-kursi innahu lam yazal alayka min Allah hafizun hatta tusbiha idan ka kai makwancinka kana so ka yi bacci ka yi alwala irin alwalar da ake yi in za a yi sallah ka kwanta a ɓarayinka na dama kuma ka karanta ayatul kursiyu to Allah zai turo mala'ika ya yi gadinka haggari ya waye wala ya karubuka shaitan kuma babu wani shaitanin da zai kusance ka wato shi karan kansa kenan ko? Sheɗan ne bake faɗin wannan iblis wanda Allah ya kore shi daga aljanna da gari ya waye maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Abu Huraira yace a tadri man tukhatib ya Abu Huraira منذ ثلاثه ايام الماضيه wai shin ka san wa kake magana a tsawon kwanaki ukun nan da suka shuɗe qala qultu Abu Huraira yace sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka suka fi sani sai ce fa innaka tukhatibu iblis wannan mutumin da ka kama iblis ne sai manzo Allah ya ce sadakaka wa huwa kadhubin abin da ya faɗi gaskiya ne amma makareci ne kaga yanzu iblis ya faɗi magana kuma an gaskata ne magana saboda gaskiya ya faɗi ko saboda haka yanzu idan aka bi iblis aka bi ko gaskiyan gaskiya aka bi ko kaga wannan kenan bayani na biyu shine hadisin da Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Sunan al-Kubra sa wani ba Yahude ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innakum tushrikun yace ya Muhammad innakum tushrikuna billah ku dinnan musulmai kuma kuna shirka taquluna ma sha'a Allahu wa sha'a fulan kuna cewa idan Allah da wani suka ga dama yanzu waye magana ba ya huce ko ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabbansa la taqulu ma sha'a Allahu wa sha'a fulan walakin qulu ma sha Allahu thumma a fulan aw ita. shi'ta kaga a yanzu ba yahude ne ya faɗi wani magana kuma Manzala da ya duba maganar sai ga daidai ne abin da ya faɗi amma ji matsalan sai manza Allah yi wa sahabbansa gyara ya ce daga yau daina cewa idan Allah da wani ya ga dama ce idan Allah ya ga dama sa'an nan wani ya ga dama kaga a nan Allah bai ce saboda ba yahude ne ya faɗi wannan magana ba ba za a aiki da ita ba amma ji matsalan to shi sa Allah ce irin masu wannan in suka ji magana su yi aiki da mafi kyawun magana su ne mahabuta hankali wannan ya nuna mai hankali ne kai ko makiyinka ne ya zo ya faɗi wata magana kuma maganar ta shafe ka ka duba maganan ka kalle ta idan maganan nan da ya faɗi a kanka daidai ne ya taimake ka sai ka me sai ka gyara in kuma ba daidai ba ne kaga shi kenan sai ka ƙara nisantan wannan abin kaga yanzu ka ne ka taimaki kanka da kanka to shi sa sai Allah ya ce irin wa'annan mutanen wa ula'ika hum ulul albab irin wa'annan su ne ma'abuta hankula kasa hankali haka cewa awa ah, wani ne ya faɗi shi sa imamu zannuji yake cewa wal haqqu maqbulun wa in min jahilin gaskiya ana karɓanta ko da a bakin jahili ne in ya furuta ta ba aiki da ita to shine malam ya kawo mana wannan aya wa qala sai Allah madaukaki yace kadi aflaha muminun tabbas mu'minai sun rabauta duniya da lahira suwaye sai Allah ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a cikin sallansu suna kushu'i suna kulawa da rukunan sallah da wajibanta sannan kuma suna halatto Allah a zuciyarsu kuma suna tsoron gamuwarsu da Ubangiji wato bayan ikhlasinsu sai ya ce wallazina hum anil lagwi mu'ribuna su ne waɗanda suke kawar da kansu daga allahu duk wani abin da yake wargi arna abin da zai kawar maka da tunaninka daga ambatan Allah ko kusanci ga Allah suna kawar da kansu wallazina hum lizzakati fa'ilun kuma su ne waɗanda suna ba da zakka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta musu na dukiyarsu tun daman asalin hikimar zakka shine karɓa daga mawadata a ba talakawa kuma asalin hikimar da ke cikin zakka shine poverty alleviation da yanzu ana tunanin kaji ana magana poverty alleviation sai yi tunanin wai wani dan siyasa ne ya zo da shi babu musulunci ne zo da asalin poverty alleviation shine zakka a karɓa daga masu kuɗi a ba talakawa idan kana da kuɗi ya kai nisabin zakka sai aka ce ka raba shi kashi arba'in sai ka fitar da 1 over 40 ɗinsa misali kana da miliyan arba'in yanzu nawa za ka fitar? ka ga miliyan ɗaya to idan ka fitar da miliyan ɗayan nan za ka fitar da shi ne naira dubu biyar biyar ko dubu goma goma ko dubu ashirin ashirin ka yi splitin ɗin ba a a bai dace da hikimar zakka ba saboda asalin zakka an ka ba mutum dubu ashirin a yau ai ba zai fi san mai da talauci ba gaskiya ne ko to amma alal akalla in san samu ne ka raba shi biyu ka ba mutane biyu wancan ka ba shi ɗari biyar wannan ka ba shi ɗari biyar duk mutumin da ka ba shi ɗari biyar a yau dai insha Allah ya gusa masa da ne talauci gwargwado na gidansa a wannan lokacin to in ma kana so wai ka dan faɗaɗa shi to sai ka raba shi hudu kowane mutum ɗaya ka ba shi ɗari biyu da hamsin in Allah da da hamsin din nan duk wanda ka ba shi in Allah da zai gusan masa da talauci gwargwado a daidai bukatarsa a gidan ya danganci yanayin iyalansa ko da bukatarsa a gidan amince matsalar ka yanzu ta dace da asalin hikimar me ba Allah ya wajabta zakka kenan amma ba za ka yi split kusa bane wancan a bashi dubu biyar wancan a bashi dubu goma wai ka ce ai ana kan yawa ne ba haka musulunci ya ce ai ba musulunci abin da yake so a gusarwa da mutum talauci sai ya ce ma ai ina so in an ba mutum shi ma ya fitar a ina musulunci ya ce dole in ka ba mutum shi ma ya fitar next year asalin sirrin da ke ciki shine poverty alleviation ina ba ta an gane ko ba komai an rage mai wani raɗaɗi na talauci da yake fuskanta a ina a cikin gidansa Shi ne sirrin da ke cikin mai wannan zakar idan ka bashi in Allah ya ma abin albarka sai ya ɗaga in ma bai yi ba ka yi targetin da manufar da Allah ya ce a ba da zakar shi ne poverty alleviation kaga a wannan ɗan lokacin an gusan maka ne talaucin da yake fama da shi a gidansa ina fata an gane sai an gama karatu ina fata mun gane kaga wannan gabar yana da mahimmanci mutane su sani to za ka ga wani zai ɗauki ƙarshen da ƙila ma zakar da zai fitar ya wuce 25,000 ba amma sai ka ga ya gutsara shi wanda ya aika mai da dubu ɗaya wanda ya aika mai da ɗari biyar kuma zai ce wai zakka to da ma baka bada ba dan ba abin da zai maka ko ko kwalba kudin kwalban man gida bai kai ba haka ne ya dai sadaka kenan amma ba yi ba ina fata an gane kaga wannan yana daga cikin abin da ake so mutane su fahimta a wajen fitar da wato zakka kaga a yau wallahi irin mawadatan da Allah ya azurta mu da su a arewa kadai da suna aiwatar da zakkan dukiyarsu yadda shari'a ta ce da wannan kukar da mutane suke yi na talauci wallahi da an samu saukin raɗaɗinsa kamar shi matsalan zan buga mana misali a mutumin da ke gaya min ya yi aiki da wani bawan Allah sai kamfanin an ɗauke shi a matsayin manaja sai yake cewa mutumin tun da yake harkan kasuwancinsa bai taɓa fitar da zakka ba ya ce sai na ce mai ya kamata ya fitar da zakka na kamfanin sai ya ce ya bani go ahead in fitar ya ce malam sai na fitar da miliyan talatin a wannan shekara kaga 1 over 40 da abin da yake da shi a ne kamfaninsa kenan ko ya ce da na tashi gaba kudin ya ce malam danginsa da 'yan uwansa da makwabtansa da splitting ɗin kuɗin ya ce a ranar sai da kusan mutane dubu ɗaya suka zo ganinsa wai yi masa godiya shi ya zaci wani abu ne ya fa sai aka ce a sun zo godiya ne sai ya ce sai ya zo ya same ni sai ke cewa ah, ashe abin nan na da kyau ashe haka abin nan zaman yake kenan ne all this while bai taba ne da da zakka ba ya ce sai na ce mai to bani ya kamata wannan na kamfani ne naka tsuran kuɗin da kake da shi a account ya kamata shi ma a fitar masa da zakka sai ce to je ka yi auditin ɗin abin da ya kamata ya ce da na yi auditing na accounting ya ce sai na gaya mai kuɗin da za a fitar na zakkan da za a cire a cikin wani over ɗinsa 30 biliyan naira kaga gwamnati guda kenan ko gwamnati guda kenan ya ce biliyan talatin shine 1 over 40 ɗin kudin ya ce da na ce mai tati biliyan yaya sai ya yi shiru ya ce bai bani go ahead ba <laughs> yana ganin cewa idan aka cire biliyan talatin kamar kudin zai kare kasan fitana kenan ya ce wallahi ya ke bani go ahead in fitar da wannan kuɗin ya ce da ya bani go ahead haka zan yi split din su kaga can an samu kusan mutum dubu ɗaya a miliyan nawa talatin to in a biliyan ne fa kaga gari guda kenan ko ina fata an gane kaga at least a ce yanzu a ce a garin kaduna a yi splitting din miliyan talatin da talakawa ai da wuya ka ji an shigo masallaci ana cewa jama'a wallahi mata na ne an abin ba abinci ba kaza sai ka ji an dan kwana biyu babu irin wannan bayani ko saboda ne saboda an rage wa mutane raɗaɗi da talaucin da suke ciki to amma mafi galibi zaka ga mutane suna da wadatar amma ba sa aiwatar da zaton yadda shari'a ta ce shi sa zaka ga ana samun irin wa'annan matsaloli da dama Allah shirya da mu sai malam ya ce wa qala Allah maɗaukaki ya ce wa idza sami'u lagwa wa anhu idan suka ji wargi suna kawar da kai daga gare sa inda ake kiɗe inda ake raye-raye ake cashewa ba sa tayawa balle su kalla wucewa suke yi shine wa idza marru bil lagwi marru kirama in suka zo gilmawa wajen da ake wargi ake yasassun magana ko ababai waɗanda suke marasa kyau suna wucewa ne cikin karanci da gudu ba sa tsayawa a wurin ina ga waɗanda za su je coci su ce wai sun taya waɗanda ba musulmai ba ne murna na ne kirsima ko kirsimeti kaga kaga sun shiga wannan ayar kenan ko sannan ina musulmin da zai ce wai ya bi budurwarsa zuwa coci ko da daddare zai taya ta saboda za a yi new year za su je su taru a wajen a yi harkoki kaga irin wannan yana daga cikin kurakurai da yawa daga cikin mutane suke aiwatarwa sa'an nan kuma wani lokaci za ka ga irin wani mummunan sanarwa kamar cikin 'yan kwanakin nan akwai wani sanarwa da ake ta yi a social media na batsa wai na fati na zina a nan garin wai za a yi to kaga in ka bincika za ka ga kila ba musulmai ba ne suka yi wannan to amma kai a matsayin na musulmi wai ka ɗauka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana kaza ana ƙara kururuta wannan abun ne ga waɗanda ma ba su san da shi ba su sani saboda akwai wanda zukatansu su gurɓatacce ne irin wannan suke kintata yana gani zai ce alhamdulillah wato jiya ci karansa ba babbaka zai yi kokari ya yi tracing inda wannan abin yake ka ƙara yaɗa sharrin abin saboda haka kuskure ne yadda dewa daga cikin mutane suke sai kaga an tura shi a cikin wato group group aka ji ana cewa duk wanda ke da imani wai ya ƙara sharing din wannan ka ƙara sallata musiba ne ai ina fata an gane kuskure ne saboda waɗannan kwanaki a 'yan kwanakin nan za ka ga ana ta sharing wansu a facebook wansu a whatsapp da sauransu wani sai ya yi tunanin kamar kishi ne a ba kishi ba ne ana ta mufsidai wa'annan mabannatan tallata wato iya wannan abin kila a iya daidai inda suke ya ko sai kuma kila kana da followers sun fi dubu biyar sai kai sharing ne kenan kaga ka ƙara sallata wannan abin a cikin dubu biyar din nan wani ma yana da nashi dubu biyar wani ma na da dubu biyar wani na da dubu biyar to yanzu da kenan kaga within a very short period of time ka yada wannan sharrin wanda da ya ɗan takaita ne a wani waje takaitacce wannan shi ne kuskuren da yawanci wa'ansu masu kishin addini suke fadawa da sunan wato illata wannan abin ina fata an gani irin wannan idan ka gani sai ka yi Allah wadarsa kuma kada ka yada saboda yada shi yana ƙara me tallata abin ya ƙara zuwa wuri ne nisa ga wannan kuskure ne wanda ake samu wa'ansu mutane suna aiwatarwa shi a iya tunaninsa kishi ne yasa sai ya tsansa wa'ansu comment a karkashi ko sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba irin lalacewan al'ummar mu yanzu irin wannan ke gudana kaga wani idan ya gani idan makannaci ne ina ne location din kawai shine tunaninsa okay ya gode kaga yanzu kai ka taimaka wajen yada wannan barna ina fata an gane idan kaga irin wannan sai kai blocking ɗinsa kada ka yada shi wannan shine abin da ya dace amma in abin alkhairi ne sai ka yada in ka yada wani ma zai gani shi ma yana da followers da yawa shi ma sai ya yada wancan ma zai gani sai yaɗa. yada ka samu ladan shine man dalla ala khairin kafa'ilihi wa man dalla ala sharrin kafa'ilihi duk mutumin da ya nuni akan wani alkhairi kaman shi yayi aka kuma duk mutumin da ya nuni akan wani sharri kaman shi ya aiwatar duk wanda suke shi yarin kuma kaga kai zaka samu commission ya fata an gane to ya kamata ka yi wa social media karatun tanatsu duk wani abu na sharri ka yayata ina fata an gane amince matsala kwanaki ba an samu wata tana ta yi wani abin da dalilin haka ya jawo wani shaidani wani kafiri ya faɗi maganganu marasa kyau akan manzo Allah ba to ƙara maganan yana ƙara tallata abin ne ko ina fata an gane sai ku yi kamar ba ku san da wannan abin ba amince matsalar kaga an rage kaifin tasirin wannan abin sannan in an santa sai a kira ta personally ba a social media ba sai a zaunar da ita wata ki ji tsoron Allah wannan abin da kike yi ba duk abin da kike zai iya tsata miki addinin ki a yi mata kaza kaza in ta ji daidai in ba ta ji ba ka sauke nauyin da Allah ya daura maka amma ba daidai bane ka shigo social media din da ta yi kai ma ka zo kana yi a nan nemakon gyara sai ka yi barna don a wannan lokacin kana da mabiya in iska irinta su kuma sai su fara zaginta ta ga daga nan kaga maimakon ka zo neman alkhairi kuma ka ci gaba da yada ne sharri ina fata an gane to shi sa dole sai ka yi wa social media karatun ta kan akwai abin da ya kamata ka yi magana akwai abin da kwata-kwata ya kamata ka yi maganarsa ba kamance matsalan kaga irin wannan ya kamata mutane su fahimce shi an sun fahimce shi to zai rage kaifin tasirin irin barnan da ke yawo a cikin social media Allah shi da mu saboda haka sai malam ce, fa zalika ma farada Allah jalla zikru wannan shi abin da Allah wanda ambatansa ya girmama ya fallanta ala sami wajen ji min tanzihi amma la yahillu lahu wajen tsarkake duk abin da baya halatta kunne ya saurara wa huwa amaluhu wannan shine aikin da Allah wajabta wa kunne yayi da imani amma ce wata dan wani zai tunani ah kunne ma yana da aiki na imani eh aikin imani shine ka saurari alkhairi kada ka saurari me sharri shine aikin da Allah wajabta wa kunnanka ya ji na imani wa huwa min al-iman inji imamu shafi'i sai ce wannan ma yana daga cikin imani saboda haka mun zo kan daidai gaba za mu tashi wa farada ala al'ainaini kaga insha Allah a majalisi na gaba za mu tashi akan wannan gaba wanda Imam Shafi'i sai ya ce Allah kuma ya fallanta wa idanuwa guda biyu kaga ya gama magana akan kunnuwa wanda Allah ya wajabta ma dan adam a matsayinsa na aikinsa saboda haka anan zamu da sa'aya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam eh maslaha na addinin musulunci ne faranta zakka din kuma yadda ake raba tsakanin misali da abubuwan da gwamnatoci suke yi a yanzu. Na'am. A da yake kamar abin da ya sa nake wato yi magana. Eh, eh. akwai wasu mutane da suka da da yawa ana yin mu magana na yasa muke amfani da gold hmm. ba silver ba hmm. silver na na sai ta za kullum kullum ba yana da tsada to Na. ga ya muku su cewa mutane yawa suna kira na su ai ta rubutu eh. to har wasu sun fara fitarwa na silva ne to da aka zo sai nake gani kamar wanda suka fitar a ranar talatin ga watan sha ɗaya na'am sai ya kama dubu ɗari da sittin da biyu na'am shi ne ainihin misalin zakka na'am silba na'am wanda yake gaya musu kullum addini yana amfani da alƙali na'am kuma wanda aka fi mu'amala da shi na'am kuma manufan shi ne wanda za a ba ya cewa an ba shi wani abu haka da na gwada wannan milita dubu ɗari da sittin da biyu hmm. zai divide this by forty daga hmm. abin da za a fitar a ciki dubu hudu ne da naira hamsin to sai nake na ka samu mutane a manaja suke na'am da wani foundation al-islam ne ko nake gani na'am a cikin akwai dalibai da mun yi karatu da su na'am mun fara magana da su na gaya musu samala aliyu kenan na'am samala aliyu aliyu mm-hmm. na gaya musu maslahar nasib na ainihin faranta zakka kuma annabi ce ka karba daga mawadata wanda ba ka kawo wannan da ce wanda ya mallaki dubu ɗari da sittin a lissafinsa a jerin mawadata ko kudin abubuwa na yau da kullum ba sa isansa ce kuma in ka ce wannan to nawa ne nisabin da za a yi rubo na da eh. yanke hannu mhm. wannan da abin da ake ba mutum dubu hudu da naira hamsin shi za a riba kuma biyu kaga a malikiya kaga ya zama ya zama sadaki yawwa shi za a riba eh. sannan ko shi za a yanke hannu <laughs> eh. mutum ya sata a yanke masa hannu to sai ni ce musu to kaga in ka dauki wannan akwai rashin kula da maslaha na addini na fidda zakka da kuma lura da abubuwa sai ce gaskiya ne inda yawa mutane mai dubu dari mutum goma suka kawo za a kai na ka akwai maslaha din abun nan sai eh. kana kawo wannan na so kasira eh kasira na gani saboda suna yadawa a social media na gani domin kada a dauka wannan abu kamar cewa daidai ne hmm. ba shi bane da hmm. gol ake amfani da shi wanda shi ya kitsa da yanzu hmm. kamar na shekaran jiya wancan miliyan ɗaya da dubu dari tara da wani abu ya dan sauko ya dan sauko a kan kwanaki ba mini biyu da ɗan kai ta ɗan zinari farko ya ɗan sauka hmm. to dalar ma ta ɗan hmm. kwanaki ai ya kai wajen yawa eh, ya kai miliyan biyu da wani to dai abin da ya sa ne wannan magana hmm. domin a faɗakar da wanda ya karo da irin wannan ɗin ya sun cewa ba shi ne ainihin nisabin zakka officially da ake yadawa a duniya ma gaba ɗaya ana kula ne da zinari wanda shi ake samu a kasuwa a kullum ba azurfa ba gaskiya ne gaskiya ne no ba yi da balu ko kadan ba a ma sayansa yasa ya zama ba ma a iya is valueless mm. Mm. to wannan shi ne nake so a jazakallahu khair sai dai kaga irin wannan <laughs> yana da kyau su kansu a zauna da shi saboda ai kaga yana karantarwa kuma karatunsa ana sashi a sunna tv kaga ya kamata a ɗan zauna da shi a fahimtar da shi yana a wannan ba ta waya ba ne yana buƙatan zama ne a zauna da shi a fahimtar da shi saboda idan wata rana ya zo aka sa karatun aka yi yarin ya yi magana kwatankwacin wannan a gabar nan zai ci gaba da tafiya ya kamata a zauna da shi a wayan masa da kai yawa a zauna da shi din zai fi domin kuma daman asali daman hikimar da ke cikin fitar da zakka shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh bin Jabal yace tuqhabu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim ana karɓa ne daga masu kuɗi ana ba talakawa ina fata an gane to in daman zaka fara fara da waɗanda suke makusanta tare da kai amma matsalan a ciki akwai mabukata da yawa yanzu misali a gidanka kila kana cikin anguwan da yawanci mawadata ne kuma gashi kana da dukiya to yanzu in ka fara in ka samu kana da kana so ka fitar da arzikin sai ka fara da waɗanda suke cikin gidan tare da kai suke ma hidima shine daga kan mai gadin ka ina fata an gane sannan masu maka shara masu maka wanki ina fata an gane sannan masu maka guga da sauransu to sai ka fara da su saboda kila kana cikin anguwan da yawanci kowa mawadaci ne baya bukatan wannan abu idan ka wadatar da wannan wani zai iya cewa to ai na bashi in ya dan yana da kauri zai bari a ah, to daman kana so ya zauna ne daman ya ci gaba da abin nan kaga in ya tafi wani zai zo ko shi kuma sai ya ci gaba dama ai shine sirrin an fahimci matsalan kuma gwargwado yadda ka kaga zama wani ya Allah ya ɗaukaka shi ya ƙara ka fita shi daga wani kangi na kunci na rayuwa kai kuma gwargwadon budin da Allah zai maka a duniya da lahira amince matsalan amince wannan haka a hankali a hankali in wasu sun tafi kaga wasu za su zo ko shi ma in wancan ya tafi wani zai zo kaga ka zama kamar kana recruiting mutane ne kuma kai ma kaga wani harka ce ta wato taimakon al'umma gwargwadon arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka in kuma talaka ne da mun talakawa na da yawa kuma ji matsalan to shikenan sai a ta badawa kuma ba wai kamar yadda mutane suka ɗauke shi a yau ba stand by stagnant wa'annan simfin mutanen zubin su ne kaɗai zaka dinga ba duk shekara wane da wane sai ka ji alhaji to ina tunawa ina tunatar da kai zaka a'a haka bane idan wa'annan misali wannan shekarar Allah ya baka ka zuba ka ba su to in shekara ta zagayo ba su za ka kara ba ba suna da yawa a ciki kuma ko sai ka kara duba wasu sai ka ba su su ma wa'annan kada su saki jiki ko shekara ta zagayo alhaji zai ba mu a'a su ma sai ka kara wasu haka ake yi shi kaga yanzu ana splitting din ne wato abin da ake so ka fitar na zakkan wanda shari'a ta wajabta maka wannan shine sirrin abin cikin zakka kuma ji matsalan to inda muna yin haka a hankali a hankali ka ga muna toshe kofofi na talauci a cikin al'ummarmu kuma za ka ga irin wannan roƙon yanzu mu aka sani da kimasanci da roƙo amma ji matsalan to zai rage wannan tasirin kaga mai kuɗi na yi wancan ma na yi wancan ma na yi wancan ma na yi kaga an rage wa gwamnati wani babin da ke kai ko kaga a hankali a hankali sai kaga abubuwa na tafiya Allah ya samu dace na'am shikenan ko to saboda haka anan za mu fi sa'ai na'am eh na'am na'am na'am na'am eh, na'am na'am na'am hmm. eh. na'am na'am wannan level ne za ka dauka daga wannan lokacin zuwa shekarar guda da shi idan ya kai shekara da ranan da kuɗin ya kai nisabin zakka ranar za ka fara counting eh eh shi ne urudun tijara kenan ai eh ka fahimci matsalan za ka fara counting daga ranar da kai nisabin zakka daga ranar za ka fara counting har shekara ta saka zagiwa yana karuwa ba raguwa yi ba daga nan za ka fita mai da zakka ina fata ka gane yanzu misali ka yi planning last year to abubuwan na ta tafiya amma kuɗin jike nisabin zakka ba sai this year a wannan month din sai kai daidai nisabin zakka yanzu za ka fara counting yanzu ba zakka a kansa ka fahimci matsalan to yanzu ne is due to amma ba wajibcin fitar da zakan da haukanka ba saboda bai shekara ba to sai idan shekara ta sada zagayowa a wannan same month din na nan a haka da structure din karuwa yake bai da ba daga nisabin zakan da shine zakan ta haukanta. ta ba ka gane explanation din ko ba ka gane ba kamar yadda nake gani na tambaya cewa a'a iya ɗin abin da ka samu na kuɗin da kake eh, production shi to shi ne za ka fitar wa zakka amma da misali kana harka ne na kasuwanci na kayayyaki to su ne za ka lissafin su in shekara ya zo sai ka fita mai da zakka in ya kai sabon zakka amma idan roka shi ne to shi kuɗin za a fitar wa zakka kafin ji matsalar eh kana putin stroke amma kudin yana nan a account din ka aje su as daga wannan level to business din a wanne kake yi na kasuwancin kuɗin ne koko na kasuwancin property na'am na'am na'am hmm. na'am kuma kana gine-gine ne saboda kana so ka siyar hmm. na'am hmm. ta ba eh, magana da Ba magana fili. Ana income din ake magana sai ya fara shigowa a yi tukuna su ake magana ba magana abin nan. E sai ya shigo. da kayan aiki ban da su a Na'am. Eh. Na'am. Hmm.

barakallahu fi ai shine maganar da muka muka ce na ce mai idan ya fitar da structure din ai kuɗin da ya same su ai ba ya aji su bane ya juya su ne ko to da ya fitar da ya same su da ce ya ajiye su ne suka shekara to zakka san hau kansu amma da ya samu kuɗin sai ya fitar da structure na business to yanzu babu zakka akan wannan structure ga gabaki ɗaya sai abin da ya accumulating to daga nan ne ai shine na ce ma in ya kai ya kai nisabin zakka daga wannan lokacin sai ka fara fitar masa da shi sai ka fara samun return ɗin da ya kai nisabin zaka sai ka fara fitar mai da zakka a kai kafin ji matsalan amma shi kudin kudin ka yanzu misali kana da miliyan ashirin misali wannan miliyan ashirin din kaga is due for zaka amma saboda baka ajiye shi a account ɗinka ba sai ka faɗaɗa shi sai kila misali ka siya kana da filin sai ka mai da shi gidan gona kaga wannan kuɗin ne ka narka shi a gidan gona, to yanzu tun da ka narka shi yanzu kana business ne wannan kuɗin ba za ka fitar masa da zakka ba a yanzu sai abin da kuɗin ya saman maka to daga nan ne in ya kai ni sabon zakka to daga nan sai ka fara fitar mai da zakka ka fahimci misali na ko su a'a ai su kaji <laughs> eh eh na ai na gane maganan na gane maganan su kana tunani kudin da ka zuba ka kai filin da kayan aiki su kake magana a kan su ba su kake magana a kan su ba eh of course eh, eh. Eh. sai abin da ya tara maka kana cikin ginin eh kamar nan kamar da misali a cikin ma'aikin kan kwafa zai na cire miliyan biyar zan zuba a wannan mm-hmm. a cikin zan cire miliyan uku zan sa structure a cikin zan cire wannan miliyan biyu zan sa a cikin business ta fahimce ne zan sa cikin business mm-hmm. zan fara yin kaji for example na fara zuwa kaji da wannan next kuma sai na sake sai na cire zan sai 5 cire 4 to yaushe ne in ya kai da duk abin da kai fitin babu maganin zaka a kai daga ranar abin da kai accumulating daga wannan structure din ya fara ya fara kawo mata ya kai ne sabon zaka to su ne zakan ke kai ka fahimci magana nan abu na biyu da ya kamata ka sani inda kake ɗauko wancan 5 billion din

sai ka ɗauko sai ka sa a nan shi ma kana ƙara wani business ne wancan nashi daban wannan shi ma sai ya yi accumulating abin da ake bukata yanda wancan ya yi booming shi ma sai ya zama kana fitarwa kashi biyu kan ka fitar mai nan ma ka fitar mai amma nan sai if it is due kafin jimatar sai if it is due sai ya kai wannan yawa sai ya kai to sai ya kai nisabi eh almost two million almost two million let's say one let's say million eh eh so income say ya kai 2 million ya ne is due daga nan ne is due sai kuma ya kara shekara a gani ai shine bayanin kai ne dai baka fanci inda shine dai bayanin dai da na makacin farko sai ya yanzu shi sana kama misali simple idan ya kai miliyan biyu yanzu duk da ranar bai sauka ba karuwa yake ta yi ka gani har ya shekara ya zo the same month to a lokacin sai a fitar mai da zakka daga nan ne ake fitar mai da zakka shi ne bayanin da na ma tun farko tun dinga yawa <laughs> na'am ba komai na'am eh na'am na'am kai da wanda cewa ka ɗauki da baki da kafa ba mutum daya biyu kawai hmm. saboda kowa akwai kara ta da yawa hmm. da kamfani ne akwai labura hmm. to ka ce nadiya a lalle kan kar an ba su wai nan sun an ba su bidiya idan suna da yawa ai hikimar bayanin in ka fahimci bayani na tun daga farko shine hikimar shine poverty alleviation shine abin da musulunci yake to yanzu misali a kamfanin akwai 2000 workers a cikin 2000 workers din nan a ce 800 workers talakawa ne tun su ne mawadata ina fata ka gane to 800 din nan in ka fita da zaka zai yi ka split shi a lokaci daya bare su a'a wannan shekaran sai kai kirga adadin mutanen da za ka ba misali a cikin kudi takwas ɗin misali akwai zai ba 50 people sai ka ba su wannan shekarar in shekara ta biyu sai ka ƙara warewa an san a hamsin ɗin sai ka ba su kaga an ɗari kenan haka haka haka har a gama su su ɗin takwas ɗin sai wani shekara ya zo sai a ƙara dawowa haka haka Shi ne sirrin na fata ka gane amma in ka ce za ka yi splitting din wannan kudin ga mutane 800 din nan mutum zai samu karshe wani zai tashi da 5000 wani ɗari biyu wani kaga babu fa'ida a ciki ina fata ka gane to ne hikimar splitting din sa haka ɗin. Eh, eh, na ba eh, <laughs> yi bayaninka yi bayaninka na na eh

ko buhun shinkafa ne sai mai ba fa a ina so ka gane ai hikimar ina so ka fahimta am <laughs> a abin da nake so ka gane a'a mu ba ba na gwamnati muke magana ba mu muna maganan abin da musulunci ya tsara ina fata ka gane na eh. hmm. na'am na'am so it's better for me to da hamsin hamsin hmm. Hmm. Eh, eh, eh. yawwa sai ka ba wasu kuma sai a ba wasu Shi ne abin da ake magana abin ji <laughs> eh at least yawa yanzu akwai mutane da yawa haka mabukata ba zai fiye maka ba <laughs> baka fita shi daga talauci ba shi daga cikin bakara yanzu misali misali a gidanka kana da mai gadi ko yana maka gadi saboda dai kuɗin da kake bashi bai kai wani abin da zai biya bukatar shi na iyalansa ba saboda ya kiyaye aikinsa sai ya dan buɗe wani ciwo a kofar gidansa gidanka yana yi saboda ya kifin ɗansa dizi yana ɗan samun wani mashiga to yanzu idan ka tashi misali ka tashi fitar da zakka sai ya zama na cewa misali 500,000 ne za ka bashi in ka bashi kaga karfafa masa ne a business din wannan harkar in ma abin da zai iya dan kama wani shago daga nan in Allah ma abin albarka shi na sai bar daji sai ka nemo wani kaga yanzu shi kayi recruiting ɗinsa oh, ka taimake shi ka sa wani wai shi ma wannan kaga yanzu sabo ne in ka tashi shi ma kaga yanzu kana taimaka wa al'umma kana rage zaman banza a cikin al'umma shi ma zai sa wani yaro shi ma a hankali ga, kai ka samu lada a wurin Allah kuma ka taimaka ma al'umman ka da dukiyar da Allah ya baka to shi ne abin na'am na'am eh eh eh eh wato maganar da <laughs> eh na'am na'am wannan tukaz yana da ɗaukar hannu eh na'am eh eh na'am نعم نعم sai ka ba su ايه ايه eh eh haka ne hmm. abu ne mai sauki shi kaga addini ina so ka gane shi addinin ka yi yadda Allah yake so ka samu lada kuma ka samu biyan bukata yanzu idan ka yi haka su ɗin ba a ba su ba ina fata an gane su sun san cewa in shekara ta zagayo a cikinsu kuma Allah zai kaddara mu wani to yanzu za su ci gaba da addu'a Allah ya sa ni za ta faɗo wa kansa ina fata an gane wani ka taimake shi ma a tunani wani ma yanzu zai ce alhaji fa ya ba wani dubu ɗari biyar kafin shekara barin fara addu'a shi yanzu ya yi sparing ɗin sa ko shi kuma zai yi planning yanzu in kuɗin nan ya zo kafin ya zo ya fara planning ne zai yi kuma zai ta mai addu'a Allah ya mai buɗi saboda shi ba kada alhaji ya ja baya abu ya ja baya to kaga yanzu yi hikima sosai a ciki ina fata ka gane <laughs> Allah ya samu dace na'am eh. <laughs> Eh.

eh a'a hmm. duk duk ba shi yasa muke so wannan abin da muke tunani ku cire shi shi kai hmm. hana mu yi abin da Allah yake so abin da ake so kai ba sai ka yi tunanin wai you want to please all of them ba kawai abin da zaka yi kai ne zaka yi wa kanka tsari yanzu misali guda misali abin da zaka cire na mutane goma ne ina fata an gane sai ka ka yi wa kanka policy in Allah dai a yau din da zan fitar da zakka mutane goma farko da suka fara zuwa aiki na yi cuzin ɗinsu shi kenan ka huta eh. saboda haka zan splitin tsakaninku Eh, har zuwa lokacin da zai zo kan kowa in dai da tsawon rai da lafiya in Allah da kowa a cikin ku zai samu amma ku yi hakuri ka so ka yi wannan ne eh. amma ku da ke so ba eh. a fahimta ba wai su ma'aikatan kake so su ji daɗi ibada ne kake Allah ne ya sa ka kai haka Allah ne ya sa ka to ne ma kake fitarwa na dukiyar ka ji daɗi ko ka ji daɗi ba shi ne shi ka bi Allah ya ji daɗi abin da kai hmm. in Allah ya yarda da shi shi kenan wanda yake talakawa kuma akwai su a ciki daga ce mutum goma kawai suka ce dawa ne dawa ne dawa ne dawa ne zan ba dubu ɗari biyar biyar ba dole ba ne duk su zama masu kuɗi ɗin wani kila iya ba su sukan su na yau da kullum ma ya cinye ɗari biyar ɗin kai kayi abin da Allah ya amma kaga ka rage mai bodin ɗin da ke kansa hmm. da damuwa da sauransu Eh. shikenan ladan da zaka samu da ƙarin arziki sai ya fi eh. da wannan tunanin da muke yi sai ai manzala ce wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi Allah yana taimakawa bawansa matukar shi ma yana taimakawa bayi dan uwansa to shi ma sai samu yake hana mu yi abin da shi Allah yake so wannan tunanin kawo shi a cikin ayyukan ibada na ubangiji eh, eh karatu ne kawo gaskiya ne na'am ce eh. na'am hmm. na'am na'am na'am na'am eh kaya na'am hmm. amin na'am eh na'am hmm. na'am na'am na'am wannan mutum hmm. shi ya baka labari na'am da ya zo su ne mu daura sai ci bayan sun yi na kuma su ci wannan dukiya ce da cikin dukiya na wanda aka yi ce da kuma na wannan da sami da cikin da wannan Allahu Akbar. 100,000 e next day she eh Allah sarki eh yanzu Allah Ta sa abin da ya tara wancan mutumin ba hmm. shi Allah kuma na ta ƙara bunƙasa arzikin ɗai shi ne sirrin da zai ci gaba da bunƙasa arzikin da sauransu da shi ne abin da ake so hmm. to ina fata an gane Allah ya sa mu dace saboda haka Allah ya ba mu ikon eh mun ci lokaci ku ya kuri anan zamu da aya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk